Yajin aikin da likitocin suka shiga na da nasaba ne da rashin biyan wasu kudadensu na alawus alawus har na tsawon shekaru da dama da su likitocin suka ce gwamnatin ta hada ta juya ba tare da biyan su ba, wanda ba idin sama likitocin na kokawa da rashin ingantacciyar kulawa a fannin kiwon lafiya duk da alkawullan da suka ce gwamnati ta shayi a kai ba tare da cimma biyan bukata ba a rana ta farko ta wannan yajin aiki na zagaya a wasu asibitocin da ke birnin yamai domin ganewa ido na yadda yajin aikin yake gudana to yanzu haka nan ina cikin wani bangare daya inda ake kulawa da yara ƙanana a wannan asibiti ta fudirayar da ke birnin yamai ɗaya daga cikin manya-manyan asibitocin da ke wannan birni kuma na tarar da cewa likitoci da suke aiki a wannan asibiti na cikin yajin aiki na awoyi 48 tare da ni akwai sunana andre innocent yajin aiki ya samu karɓa tun da yanzu aka diba cikin gidan ga da da sahe da karfe takwas zuwa tara baka ma iya wuce sai ka ce da Allah ku kusa ku bari in wuce amma yanzu in ka diba daga nan zuwa irijans zuwa igyash babu kowa kowa san da yajin aiki ake yau to ko yaya marasa lafiya suka ji da wannan yajin aiki da likitoci suka tsunduma a ciki a yau madam sannu barka da yau gashi kin zo likita kuma ana yajin aiki mu daga matan ta talaka ya kado kuma kamun yarinya ta aihu mm. to yanzu tana cikin daki halin zo mu ga mu da magadiya ba mm. sai ya daga shi a hannuna mm. ko likita ya samu kulawa da ku suna bakin kokarin sai da sun ce ba ba aiki sun ce suna yajin aiki eh sun ce suna yajin aiki to ya kika ji da wannan yajin aikin ganin cewa kin kawo mara lahiya kuma watakila ma ba a samu a kula da shi wallahi kamar yanzu likita wannan a ce ana yajin aiki gaskiya gaskiya bai kamata madam sannu barka da yau likita aka zo eh mun zo likita likita ne kun samu ganin likita to ba mu samu gani ba ta kwana muna nan dai muna jira hmm, aka ce suna yajin aiki ne eh haka muka ji labarin eh suka ce suna yajin aiki daga bisani na tattaki har zuwa cibiyar kungiyar likitocin da ake kira su wanne dama su ne suka kira wannan yajin aiki a yau yanzu haka gani a cibiyar uh, kungiyar uh, likitocin da suka kira wannan yajin aiki ta suizas kuma ina tare da babban magatakardar wannan kungiya malam bubakar babawa barka da yau bakar menene zahi haka kuka tsunduma a cikin wannan yajin aiki na tsawon awa 48 wanda ya fara a yau to eh masha Allah mun fara yajin aiki na kashedi saboda bisa biyan bashi da ya kamata a yi ma ma'aikatan gidan likitoci ma'aikatan likita dai mun yi dubu biyar amma an ka hido takardar biyan bashin ma'aikatan gidan likita sai ga an hido daga mutum uku mutum biyar mutum goma akwai lokacin da ma sai a hido sai a ce babu ma'aikatan likita ko duk kokarin da na yi domin jin ta bakin bangaren mahukunta ko kuma ofishin kiwon lafiya abin ya ce tura to amma sai dai kawo yanzu da nake hada wannan rahoto ba wata maslaha ko cimma daidaito da ake shirin yi tsakankanin likitocin da kuma bangaren gwamnati. Abdullahi Mamman Amadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.